Jama'a assalamu alaikum sunana Ummi Abin da ya faru da ni wannan shine akwai wani kaman dan uwa yake a gona ya zama dan uwana ne amma ba na jini ba. So muna tare ana mutunci yana mun faɗa kuma yana bani shawara. So irin mun shaku da shi sosai haka yana da mata kuma yana da yara. so in fact ma ya kusa haifa na amma da ke tsakaninmu da shi akwai fahimta so kowa yana zama a matsayin shi so yana ba ni shawara ni ma haka wani sa'in haka zai kira ni ya ce ga abu ya faru yaya nake gani sai in shi shawara haka mun shaku da shi sosai idan akwai wani irin taimako haka zai mun kuma irin nima in haka shawara haka irin idan kamar ma problem haka a cikin family ɗin shi haka da matan shi yaran shi haka in ya dame shi haka yana ni shawara yana gaya mun zai in ba shi shawara da mun zama kamar yan uwa so ana nan ana nan tafiyan mu dai yana nan yana daɗi haka zai kira ni baya ɓoye mu komai rayuwar shi ni ma bana ɓoye shi. so muna nan muna nan kawai sai wata rana sai muka yi waya da shi sai ce ɗaya yana hanyar Abuja mun yi waya da shi kenan bai fi bifi awa ɗaya ba don lokacin da muka waya da shi ɗin ya ce min ya taso kenan da ko daga abuja bai fita ba to bifi awa ɗaya ba sai na kira wayar shi sai na ji a kashi na sake kira na yi dalin nomba shi ya kai so goma baya tafiya sai abin ka san in mutum ya kusan in mutum ya ce muka ya muku yana hanya za ka yi mai fatan alkhairi Allah ya da shi lafiya in mutum ya kira kai yana hanya kuma daga baya ka kira wani shi baya shiga ko kuma a kashe dole za ka fara tunanin waɗansu abu to a gaskiya lokacin hankali na ya tashi kuma saboda ina jin shi sosai a rayuwana don abin da yake mun kamar ɗan uwana ne na jini haka yake mun ya ɗauke ni kamar ƴar uwar shi ta jini so ana nan ana nan lokacin sai ya kai kamar karfe ya kira ni kamar irin karfe goma haka sai na kira shi kamar irin sha biyu da rabi haka sai na ji wayan aka shi so akwai wata budurwar shi ita ma kamar friend ita ce haka muna mutunci da ita sai na kira ta na ce to yaya kun yi magana da wani kuwa sai ta ce eh sun yi amma ita ma yanzu tana kiran wani shi baya shiga sai ta ah, to me yake faruwa sai daga baya wajen an yi magariba kenan sai na sake kira din wani shi sai bai shiga ba sai wajen karfe irin takwas na dare haka sai ta ya tattara mani wayan shi ya shiga amma ba a ɗauka ba sai daga baya wajen layin sai ta sake kira ta ce ya kira ta da wani layi wai barayi sun tare shi so sun kwace mishi ruwoyin shi sun kwace mishi kuɗi to yana cikin tafiya kuma bayan ya rabu da barayi kuma ya zo gaba sai ya accident amma da ya accident din bai ji ciwo ba ba abin da ya same shi amma motar shi dai ya yi kamar damage haka ya samu ya laɓo shigo cikin garin kaduna daga abuja to an yi haka da kwana biyu bai fi da kwana biyu ba wayan shi baya shiga gaba wayoyin shi ba sa shiga bai fi da kwana biyu ba ne wani mafarki da shi hankali na tashi tunda ne mafarkin nan hankali na ya tashi kuma ko da ya accident din bai ji ciwo ba ko kwarzani babu a jikin shi sosai hankali na ya tashi irin na yi mafarkin da ya nace to wannan mafarkin ta ina ta ina to na yi mafarkin da kwana uku kawai budurwar ta kira ni a waya ta ce an gyara su so ba zan manta da wannan abun ba saboda yana kyautata min kuma mun shaku da shi kuma mutuwan shi ban taɓa da dai an san kwana ya ƙare ko kana da lafiya ko baka da lafiya za ka tafi amma ko da accident ɗin ko ƙwarzani bai same shi ba da accident ɗin da kwana biyu aka je ya mutu to hankali na ya tashi ko da aka gaya min a taki kai na ya fara ciwo sanda ne kwana biyu bana cin abinci ina ci abinci ma bana jin kamar ciki na yake shiga kawai dai daga baya ne dai ina ta mai addu'a neman na ji mutuwan ba Allah amma a kodayaushe ina mai addu'a so Allah ya sa mai kyakkyawan ƙarshe